'Yan ta'addan waɗanda ke kan babura sun isa ƙauyen na mai shilmi a wani lokacin da ɗalibai ke tsakar ɗaukar karatu, saboda haka suka umarci yaran da malamansu su fice kafin daga bisani su ƙona azuzuwan makarantar. Bayan kammala wannan aika-aika maharan sun kuma tilasta musu sauraron wa'azin da suka shirya. Lokaci kaɗan bayan watsewar taron wa'azin labari ya kai wa jami'an tsaro da ke sintiri a wannan karkara, waɗanda a take suka nufi inda abin ya faru suka fatattaki 'yan ta'adda. sun kuma hallaka takwas daga cikinsu tare da kama bindigogi da babura kamar yadda ake gani a wasu hotunan da suka karaɗe kafafen sada zumunta ga wakin 'yan bindigar jina-jina cikin jini mai sharhi a kan sha'anin tsaro dr abba sadiq na mai fassara wannan galaba a matsayin wani somin taɓin nasarorin da ka iya biyo bayan kwace garin kidal daga hannun 'yan bindigar arewacin mali amso kidal kin da aka yi ka gama shi da wannan rijejeniya da suka sa ƙasashe uku zai sa a ci gaba da daciya kan ta'addanci amma ta'addanci fa shi maganin shi ba ƙarfi kurin ba ne akwai ƙarfin wuta amma kuma sai an kula da wanda ba abin ƙarfi ba kamar rishin sana'a na matasa kaman kuma rishin gaskiya kaman kama karya. Fannin ilimi na daga cikin fannonin da matsalolin tsaro suka addaba a jihar Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso inda 'yan ta'adda kan yi wa malamai barazana har ma da sace wasu daga cikin su yayin da kona dakunan karatu ya zama ruwan dare a yankin matsalar da a yanzu haka ta tilastawa dubban yara zaman gida. Galabar da jami'an tsaron Nijar suka samu a jiya Alhamis a ƙauyen na mai shilmi abin ayaba ne in ji sakataren kungiyar malaman makaranta ta sinan lawal isufu wanne ya kara da tunatarwa kan mahimmancin ilimi ga kowace al'umma shi harkar ilimi ko ana yaki sai an kare shi ko ana yaki cilasa ne sai malaman makaranta da su da ɗalibansu sun je sun koya lakwal alhamdulillahi sojojinmu muna musu godiya Allah ba su sa Allah ya musu albarka ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ba wata sanarwa a hukunce ballantana a iya tantance zahirin abin da ya faru da jami'an tsaro a yayin kafsawar ta ƙauyen mai shilmi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar